jerin laifuka shida ne ake tuhumar malam ibrahim shekaru tsohon ministan ilimi da alhaji aminu bashir wali tsohon ministan lamarin ketare na najeriya da kuma injiniya mansur ahmed tsohon kwamishinan ayyuka na jihar kano zamanin gwamnatin rabi musa kwankwasa ta farko laifukan shida sun shafi yadda aka sarrafa naira miliyan ɗari tara da hamsin da jam'iyyar pdp ta fitar domin gudanar da yakin neman zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kuma hukumar ta efcc na tuhumar tsohon gwamnan na kano malam ibrahim shekaru da tsohon minista aminu wali da karɓar naira miliyan 25 kowannensu daga cikin wannan adadin kuɗaɗe yayin da shi kuma hukumar ke tuhumar injiniya mansur ahmad da amfana da naira miliyan goma baya ga cewa dukkaninsu sun yi tarayya wajen halatta kuɗin haram da kuma sarrafa su bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu kotun karkashin jagorancin justice zainab abubakar ta ba da belin mutanen uku bisa sharɗan cewa kowannensu ya kawo mai tsaya masa ma'aikacin gwamnati a matakin tarayya ko kuma jihar kano wanda bai gaza mukamin darakta ba kuma tilas ne ya mallaki gida ko fili a jihar Kano mai cikakkun takardun gwamnati. Haka zalika kotun ta kallafa wa masu belin biyan naira miliyan ɗari a kan kowane guda daga cikin waɗanda ake tuhuma a duk lokacin da ya tsallake beli. Haka zalika yana daga cikin sharaɗin belin waɗanda ake tuhumar su danka wa kotun fasfunansu na tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Barista Johnson Ojabana Shi ne ya jagoranci lauyoyin hukumar EFCC. Ya ce za mu shirya shaidu da hujjojinmu domin gabatar wa kotu a ranar fara sauraron shari'ar. Shi kuwa barista samun Ologunalisa wanda ya jagoranci lauyoyi goma masu kare waɗanda ake tuhuma na cewa. The ruling is a good one. The defendants were arraigned and the court has exercised its discretion to grant them bail. ya ce hukunci ne mai kyau an gabatar da waɗanda ake tuhuma kuma kotu ta yi aikinta ta kuma ba da su beli. za mu yi ƙoƙarin cika sharaɗan belin. a ƙarshe Justice Zainab Abubakar ta sanya ranar 26 ga watan gobe na Yuni domin fara sauraron shari'ar bayan da aka gudanar da zaman kotun na yau cikin tsauraran matakan tsaro. Yanzu dai tsafin ministocin biyu da tsohon kwamishinan za su ci gaba da kasancewa a hannun hukumar EFCC zuwa lokacin da za su cika sharuɗan belinsu. Bayan fitar su ne daga harabar kotun wata gama, ta wakana tsakanin magoya bayan su da jami'an tsaro har ma jami'an suka yi harbi da bindiga tare da harba hayaki mai sa hawaye gabanin haka ta faru dai sai da wani rukuni na magoya bayan waɗanda ake tuhumar suka gudanar da sallar neman biyan bukata ta musamman a kan titin zuwa harabar kotun da ke nan kano tunidai dai makusanta da magoya bayan waɗanda ake tuhumar ke danganta wannan mataki na hukumar efcc da sha'ani irin na siyasa Malam Sile ya usile tsohon daraktan labaru ne na tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau. Wannan siyasa ce sosai kararama siyasa ce kuma ma me yasa abin nan tuntuni bai taso ba sati biyu da ta wuce Saddauna ya fito da takarda ya zai tsaya takarar shugaban kasa sannan kuma ya yi intabiyu da wata gidan eh, talabijin AIT inda ya nuna cewa wannan gwamnati a yanda al'ummar Najeriya suke kallanta ta gaza. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.